بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يوزع متاكسات سورة سورة الرعد a yau wannan yini namu na shida ga watan ramadan wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina suratul ra'di sura ce makkiya waɗansu malaman suka ce madaniya amma wasu ingancin zace sura ce makkiya wa adadu ayatiha talatun aw khamsun wa arba'una tana kunshe da ayoyi ko dai talatin a arba'in da uku ko arba'in da biyar saboda malamai suka yi safani wajen ke dayar aya dangane da sabanin riwayoyi ko kuma kira'o'i wa mawdu'uha ar rai ad-da'watu ila Allah ala tariqati al-istidlal bil qawl al-ulwi wa sufli babban abin da wannan sura za ta kuma yadda hankali a kai kira zuwa ga tauhidi kira mutane zuwa ga yin imani da Allah ta hanyar kafa mutane hujja bil kawn al ulwi dangane da dalilai na sararin samaniya wa sufli ko dalilai na manyan halittu da muka iya gani a nan sararin duniya al hissi wal ma'nawi kafa mutane hujja da abin da hankalin su iya hararowa da kuma abin da hannun su ka iya tabawa usulubin aji kuma hakan duk zai gudana a cikin usulubi mai ban da mamaki mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون kamar yadda muka samu mai tawa alif da lam da wato ubangiji ne ta ala kawai ya san abin da yake nufi da shi to amma abin da yake zina shi ne waɗannan suna daga cikin bakake na larabci waɗanda da su ne larabawa suka saba gina maganganunsu na yau da gobe irin wannan ne kuma ubangiji ta ala ya amfani da su wajen gina alkur'ani mai girma wanda aka kalubalance su kan su dawo kwatan da su su kaka Allah ce tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake saukake daga wajen Allah Allah ke wallazi unzila ilayka min rabbik lalle abin nan da aka saukar maka daga wurin ubangijinka al gaskiya ne babu kokonto cikin wahayi ne samamme daga Allah ba sai ku kirkiro daga jinka ba kamar yadda bandarru suke ba. walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai mafiya mutane mafiya yawan mutane ba su yi imani da hakan ba sai da rashin yin imanin su baya kore abin ya zanto saukakke daga Allah ta'ala. Allah الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون wanda ya saukar maka da littafi shine Allah daga cikin ayyukanka Allahu allazi rafa'a as-samawati ubangiji shine wanda ya ɗaukaka ginin sama bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani kai. ko rauna ha wanda kuke iya ganin su ba babu wani gini ba wani ginshiki wanda ya tare sama wanda aka tsora sama akai ba wani sirki ko wata girka ubangiji shi ke rike da ita da ganin damarsa da kudarsa wa wuce ku an a an al illa bi idni Allah shi ne ya kame sama ya hana ta fatowa ba don haka ba da sai ta fado amma ya kame ta ba dama ta fado sai da izininsa shine ma'ana da jira amadin tarawna wadansu malaman sukan fasar da jira amadin ha suna nufin ubangiji ne ya ɗaukaka ginin sammai ya gairi amadin ha ba tare da ginshikan da kuke iya gani ba ma'ana akwai ginshikan sai dai ku ne ba kwa ganin su daga cikin masu wannan fasaran haka abdullahi da abbas amma dai waccan fasarar ta farko ita ce ta fi dacewa da zahirin aya da ita ce waccan aya ta cikin suratul hajj yake gaskata ta wa yumsiku samaa an taqa alal ardi cewa yumsiku samaa Allah ke rike da sama ya nuna ba wani ginsiki kenan daga kasa an gane ko tun mastawa alal ardi sannan ubangiji ya daidaita akan irin daidaita da ta dace da shi wato yadda al'amari yake bambanci tsakanin ginin sama da kasa kasa da yadda wanda muke iya gani daga nan akwai sama har daya biyu har zuwa bakwai saman farko wato girman ta ya fi fatin duniya da muke ya fi fatin duniya nan da muke kuma kaurinta ita saman idan kisa shiga cikin ta kafin ka wuce tsawon shekarar tafiya tsawon shekara ɗari shekara ɗari biyar an gane ku to kuma idan ka je sama ta biyu ita ma kuma ta fi ta wannan farkon girma ta uku ta fi ta wato biyu ta hudu ta fi ta uku har zuwa sama a je karshen saman bakwai wanda ta fi sauran girma to daga nan abin da ke gaba shine kursiyu to shi kuma idan ka haka saman saman nan guda bakwai ka jefa su a cikin kursiyu kamfar ta ɗauki taro ne ka jefa cikin daji kamar zoben da ke hannunka ka jefa shi a daji kaga ai bai da wani tasiri to shine Allah ce wasi a kursiyuhu samawati wal arda girman kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasa ma'ana ya fi su to kuma ita kursi idan ka dunkule ta ka jefa a kan al'arshin tamfar zobe kuma ka jefa cikin daji ba komai ba ce ba to shi Allah ya daidaita a kan al'arshi to ina maganar idan ta ya daidaita a kan al'arshi a ce an masa wuri ina wuri yake ai ba wuri domin idan an ce matan ba ya yi wa a samu matan sai a inda halittu suke dukkan halittu kuwa ko dai suna cikin al'arshi ko suna cikin asamawa ko suna cikin sammai ko suna cikin kasa sammai a nan mala'iku suke nan kasa a nan gurin yan adam suke da dabbobi tsakanin sama da kasa kuma waɗansu halittu ne tauraru menene sauransu watanni da sauran rana da menene to ba inda ake kira ba inda za a iya samun makan a ce wannan wuri ne ba a iya samun location a ko'ina sai dai a cikin sama ko a cikin kasa to in dai ba a cikin sama kasa Allah ba ko a cikin kasa kasa shi ba to ba kai masa wuri ba don a can saman al'arshi haisu la makana ne ba makana ina fatan kun fahimta makan yaren makan zai samu da inda halittu suke to al'arshi kuma ba a nan halittu suke ba to da haka ubangiji Ala ya daidaita a kan al'arsh irin daidaitan da ta dace da shi shine imamu malik ibn anas ke faɗa kamar yadda imamu al-bayhaqi ya rawaito yace Allahu fi samai wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay magana ta kare yace ubangiji na sama iliminsa kuma yana ko ina babu inda babu ilminsa. to idan ka fassara a haka sai ka huta idan ka shiga wani rudani sai ka shiga rudani kuma wa tasfara shamsa wal qamara ubangiji ta'ala ya hore rana da kuma wata wannan rana da wata ubangiji ya hore su don hidimta wa bani adam kullum jiri ne ajilin musamma kowannen su jiri yana gudana li ajilin musamma zuwa ga wani ajali da aka kayyade masa ma'ana rana ba za ta daina tafiya ba ta dawo ta faɗi ta sake hudowa ta faɗi haka wata ya hudo ya faɗi ba za su daina ba har sai lokacin da Allah ya nufin tashin kiyama lokacin da ne za a tsayar da su su daina aiki idan kansu kuwirat ko ya zanna jumun qadarat wa zal jibalu suyirat ko ramu da komai duk za a dakatar da komai aikin su ya kare amma a yanzu rana da wata suna hidima ne ga bani adam rana ta ba mu haske don mu tafi neman abincinmu wata ya ba mu haske cikin dare idan duhu ya yi tsanani yudabbirul amra ubangiji shi ke gudanar da al'amari kowane iri ta gani a gidan duniyar nan ba mai gudanar da wace shi yufassilu ayati ubangiji shi ke rarrabe ayoyi killa killa daki daki dan mutane su fahimta la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku tuqinuna ku zanto masu yaqini bi liqa'i rabbikum dangane da gamuwa da ubangiji shi yasa Allah ke ware muku komai dalla dalla dan ku fahimta a ba ku aya iri biyu al-ayatul kauniyya wal ayatul qur'aniyya al'ayatul kauniya su ne halittun sama halittun kasa wanda za su yi maka jagoranci duka da cewa lalle akwai wanda ya sama da lalle akwai wanda yake ba suke gudanar da kansu ba al'ayatul qur'aniyya wanda za a karanta a faɗa ma umarni da hani na ubangiji duk wannan ana yin su ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun saboda ku sami ilimi gangame da gunwa da ubangijin ku gobe kiyama sai sai وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات Ubangiji shi ne wanda ya da kasa ya mitar da ita, bai ne ta a tattara ba, wa ja'ala fiha kuma ya sanya duwatsu a cikinta wanda suka zame mata tamfar turaku da suke hana ta girgiza da suke hana ta rawa da mutane. wa anhara kuma ubangiji shi ke gudanar muku da koramu a cikin kasa wanda za ka samu ga waɗansu madafin ruwa suna wato ga magudanan ruwa suna tafiya ko rani da damana don ku amfana da shi. wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn wa min kulli samarati kuma daga kowane irin nau'i na ɗayan itace ja'ala fiha ubangiji ya sanya a cikin su ne zaujaini ismaini ya sanya wato jinsi guda biyu cikin kowane nau'i na ɗan itace akwai mace akwai namiji ba abin da yake ba mace ba namiji a cikin sa zaujaini ismaini cikin kowane irin abu har 'ya'yan itace za ka samu namijin baya ya'ya ta matar tana ya'ya haka yake a dabino haka yake a goruba haka yake a kanya dinya da dukkan sauran 'ya'yan itace hatta ruwan da muke sha za ka samu haza azumin furatun sa'igun sharabuhu wa haza milhun ujad akwai mutum da namiji a cikin su gaba daya ga ruwan daɗi ga ruwan zarfi wannan domin ya nuna gwanance wasa wajen gudanar da al'amura kuma abun suna tafiya bisa ga tsari ba tare da an samu ɗan garɗa ba yugusin lailan nahara daga cikin ikon sa yakan sifirce yini da duhun dare yugusin layla an nahara wato yakan kawo duhun dare ya sifirce yini da an gane ku wani lokacin kuma ya kawo yini dan ya tsoye duhun dare da shi ya kori duhun dare da shi ko yana yin duka guda biyan a koyaushe abin na mai tuwa kuna iya gani inna fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata din la ayatin akwai ayoyi akwai alamomi akwai dalilai li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tunani waɗanda suke amfani da na'urar tunanin su su gane cewa yadda duniyar nan take tafiya lalle akwai wata akwai wani karfi da ke gudanar da su a boye duk da bamu gan su da ido ba duk da ba mu iya kafa shi da hannu lalle akwai abin da ke gudanar da ita amma haka kawai ta tafi ba tare da wani abu ya gudanar da ita ba to ba zai yiwu ba وفي الأرض قطع متجاورات وجنات mujawiratu akwai yankuna wanda suke makwabtaka da juna daga wannan yanki akwai itace lubluk wannan yanki kuma na sahara ne wannan yanki ga duwatsu wancan yanki kuma ga tekuna ga koramu ga menene ke fa'un mutajawiratu kana gama fita daga cikin yankin da yake kurmi ne sai ka shiga cikin sahara kana gama fita daga cikin sahara kuma ka je ka sami yanki na teku duk wannan ubangiji ne ya karkata kasa bisa ga wannan tsari gwargwadon yadda hikimar ta fito Wajen jannatun min a'nabin akwai gonaki waɗanda suke na inabi a cikin sararin duniyar nan wa zar'un wa nakhilun sannan wa zar'un akwai sauran dangin shukoki shine zar kowace irin shuka ta shiga ciki wa nakhil sannan akwai kuma abin da ya shafi wato itacen dabino dukkan waɗannan ababai da aka ambata sinwanun wa sinwan akwai waɗanda suke da asali ɗaya dangi ɗaya wa gairu sinwan akwai kuma waɗanda suke ba asali ɗaya ba ba kuma dangi ɗaya ba Abun nufi akwai ababen da za a ga sun yi kama da juna ka iya ɗaukan su a matsayin dangi yanzu daga cikin yayi da ce akwai wanda suke daga cikin tsirrai akwai wanda za su fito idan sun fito sai su sama su yi kara daga cikin masu yin karan nan yanzu za mu iya kirga guda uku da me a ciki dawa da me kuma gero da me kuma masara duk wannan sama suke su kara amma kwayar daban-daban yanzu dangin juna ne suka fuskan suna yin kara ya zanto sinuwan ke ni min usulin wahida akwai kuma wanda yanzu sun fito sai su yi yaɗo a ƙasa daga cikin akwai me sabewa akwai me kankana akwai mai kaza akwai kuma daga cikin su wanda su kuma cikin kasa suke bi su yi cewa su girma sannan sai a tono su akwai doya akwai makani akwai dankalin turawa akwai dankalin eh, eh, da ba na turawa ba duka dai dankali sai wannan kuma sun yi juna ne to waɗannan su ne sinuwan waɗancan kuma su ne gairu sinuwan ghairu sinwan wato waɗanda suke ba dangin juna ba yanzu kaga ayaba lemo abarba kowanne ɗan itace ne kowanne kuma kayan marmari ne amma ba dangin juna ba ne lemon zaki lemon tsami idan ka haɗa da waɗancan su mangoro duk kowanne ɗan itace ne kayan marmari ne amma ba dangin juna ba ne to haka Allah ya so ya da ƙasar akwai sinwan akwai ghairu sinwan to duka su abun mamaki shine yusqa bima'in wahid dukkanin su ana shayar da su da ruwa daya da mai zakin da mai tsakin da mai tsamin da mai garfi da mai hamami yusqa bima'in wa ruwa ɗaya ne ya zuba daga sama sai ya kasance kuma duk ya fitar da shi kada akwai hikima a cikin nan wa nufaddilu ba'daha ala ba'd mukan fifita sashi bisa ga sashi il ukuli wajen ci wani ya fi wani daɗi wani ya fi wani garfi wani an fi sha'awarsa wani ya fi wani tsada an gane ku yanzu waye zai haɗa kanya da abarba duk da cewa kowanne daga gasa daga gasa ya fito kaga ai daban-daban suke kimar su daban take ba za a haɗa shinkafa da gero da dawa ba kowanne martaba su daban ba za a haɗa alkama da maiwa ba kowanne martaba su daban ba za a haɗa makani da dankalin turawa ba kowanne martaba su daban daɗin sa daban shine ma'anar wani fadlu da ala ba'd mukan fifita saki akan saki bil ukuli wajen ci inna fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata din nan la ayati akwai ayoyi waɗanda suke manya manya li qaumin yaqilun ga mutanen da suke da hankali su hankalci cewa lalle wannan ba me ka ce kai su ba Allah ne yayi su Allah daban nesa daban nesa ba ta halitta Allah shine alkhaliq wanda yake halitta duk wanda ba da irin wannan tunanin sai zanto kenan baya da hankali yanzu da yake da tunanin nesa ce kake halitta kaga baya da hankali domin da ya kasance daga cikin masu hankali da zai gane wannan halittan Allah don ya ce inna fi zalika la'ayatin liman liqaumin ya'qilun da zarar mutum ya samu tangarda da furgade a cikin kwakwalwarsa sai ya kwace wannan halittar gaba daya daga hannun Allah sai ba nesa yace nesa kike kaga ya samu tangarda da kare ta kwakwalwarsa ba kuma wanda zai soyi sai wahayi to kuma sai ya tsara ruwa yi sannan a samu doyi ko gyara to sai Allah sai wa ta'zara وإن qawluhum a idza kunna كنا a inna لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تأجبت in har ma za ka yi mamaki gane da kafare suka bijire suka kiyarda da irin waɗannan ayoyi wajen yin imani da Allah fa ajabun qauluhum to babban abin mamaki shi ne su da suke cewa a Izakun na turaban yanzu idan muka zo muka zanto kasa a inna la fi khalqin jadid shi yanzu Allah zai iya samar da mu a cikin wata sabuwar halitta kuma bayan mun mutu an binne mu cikin kabari mun rijiji har ma ta sun ya yi fari ya ma narke da kasa yanzu kuma Allah zai iya tashi mu haka suke faɗa yanzu in ban da ma kirmai irin nasu yanzu da ya samar da su daga babu samar da su daga babu shine zai fi wahala ko kuma tashi halittar su bayan mutuwa inda har akwai wahala wanda ne zai fi wahala na samarwa shine zai fi wahala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardh wa huwa al-aziz al-hakim to sai kun ce a inna lafi khalqin jadid yanzu a kai tayar da mu a karo na biyu ulaika allazina kafaru bi rabbihim irin waɗannan su ne wanda suka kafirce wa ubangijinsu suka bijire masa wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim irin wannan su ne wanda za a kama hukumi da mari a tattaure su a wuyayensu a wuyansu gobe kiyama wa kuma su in sun shiga cikin ta suna zama na dindindin babu fita har abadan abada Allah ya sani sai ta yi wa yastajilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-masnad وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة كافرين وأنك تأنسي سنة سوى سنون سكوليسي sai su rinka cewa inda gaske ne akwai azaba kamar yadda kake labarta mana to ta zo mana yau ko gobe ko jibi kada ka kyale mu da rai ka saurara mana ina Allah ce wa yasta'jilunaka suna neman ka da ka gaggauto musu bi sayyi'ati da azaba qabla al-hasanati kafin rahama wato amma makon su nemi rahama sai su nemi azaba amma sun manta wa qad khalat min qablihim al-masulat wa qad khalaq min qablihim bayan ya riga ya gabata tun kafin su al-masulat nau'ika na ukuba da Allah ya wa al'umma da gabata an halakar adawa suna da labari an halakar da samudawa suna da labari fir'auna da mutanensa duk an halakar suna da labari waɗansu jinsi na ake da suka wa Allah taurin kai kuma ya gudu ya tafiyar da su su yanzu su gagara Allah ma'ana bai kamata a ce ma kai yanzu su balance ka sai ka kawo musu azaba ba don menene idan Allah ga dama za ta iya zuwa domin abin ya riga ya taɓa wucewa a baya da abin bai taɓa faruwa ba ne sai su tattar zuwa amma ya faru kuma sun sani kuma Allah ya buga musu misali dangane da masaukin adawa waɗanda suke al a cikin ƙasar Yaman al-ahqaf aka ce da su su je suna nan inda Allah ya halakar da su gidajen har yanzu suna nan sai wanda Allah ya turo musu da iska tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum ko fa asbahu la tara illa masakinuhum kazalika najzi alqawm almujrimin haka tafiyar da su da iska wanda take mai tsananin karfi ma tazuru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu kharramin duk abin da ta dirkace shi ta gama da amma abin mamaki gidajensu da benayensu suna nan don su zanto wa'azi ni da kai da su dukkan wani wanda zai zo mutane ne fa Allah ya tabbatar da su gidajen na nan tsaye har yanzu Allah bai rusa gidajen ba don ya zama wa'azi ga wanda zai zo baya mutanen lokacin garin su na nan inda aka halakar da su cikin kasar iraki mutanen samudawa garin su na nan inda aka halakar da su kan hanyar sam daga titin madina don gaba titin tabuka kafin su shiga sam garin su na nan duk waɗanda Allah ya halakar sai a kyale garin aibe gagawar firawuna kuma a misra ya zuwa kan turawa su hayo jirgi tun daga ingila zo su kalli su koma yanzu wannan bai sai sake imani da Allah ba ba sa ganin cikin surat yunus Allah sai fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu kyale gawarka don ka zama aya ga wanda ya zo bayan ka kar ya saurin kai kar ya jijji da kai ya rusuna ma Allah ya biji ai da wannan ya kamata ya sace imani to shine Allah ke cewa wa qad khalat min qablihim al-masulat uquba uquba kala kala kala ta riga ta shude min qablihim kun kafin farin yanzu su ma idan Allah ya ga dama ba za su gagare su ba wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim ka ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim akan zalunci da kafirci yana musu gafara yana musu jinkiri ba da haka ba da kama su da azaba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahariha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira jinkirin da Allah yake wa mutane ba wajen sun gagare su ba da a ce duk wanda ya laifi sai Allah ya masa da azaba da yanzu ba kowa a kan kasa walakin yu'akhiruhum Allah na musu jinkiri ne ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne ai mutuwa na nan kuma kowa ya yi imani da ita da wanda yake kafiri da wanda yake mummuni ba wanda ya ce na ci saurin mutuwa ya san dole za ta zo ko yau ko gobe ko jibi dai an masa talala ne mai kaman sake amurka innal mota ma afsa al la tatulul murkha wa sulyahu bil yadi ai mutuwa ba ta taba kuskure mutum yadda ka san igiya ce kan zarga ta a wuyan akuya ko tunkiya dogon igiya sai ka sake ta sai take fita take sai take jin gaba ɗaya kuma ta yi nisa sai ku igiyar na hannunka in ka tashi samu ta sai ka je inda take ai daga nan ne za ka ga la tafiyu wa bil yadi kamar igiya ce da aka yi lalanta ga hancin igiyar a hannunka lokacin duk kake so ta zo sai ta zo to haka tsakanin mutuwa take da bil'adama ba yanda zai to wannan sai ya zuwa ga hankali wato kamar dama ce aka ba mutum ne ba lazu mafsiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab kuma ubangiji ta'ala lalle yana da tsananin ukuba ga waɗanda suka saba masa wato wannan na nuna jam'un bayna targhib wa tarhib a kwadaitar da mutane sannan kuma a tsoratar da su وقل للذين كفروا لو na kafaru waɗanda suka kafarta sai ka ji suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan ne ba a saukar masa da wata aya ba daga wurin ubangijinsa laula anan gurin littahabib zabura suwa shin dan ne ba a saukar masa da wata aya ba min rabbihi daga wurin ubangiji abinda suke nufi da aya irin mu'jizar da su suka nema ba irin wadda ta zo ba wasu suke a ba sanda kamar sandar annabi Musa kuma a ba su dama ta rayar da matacce kamar da aka biyo annabi isa so suke a ba su taguwa irin ta annabi salihu so suke a ba su hannu na kyalli irin na annabi musa wannan su ne ayoyin in ba haka ba kuma to suna so su ga an mayar da yankin makka gaba daya lambu da dausayi a maimakon sahara da duwatsu haka suke su ba za su yi imani da shi ba lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai mun ga mare-mare na ruwa suna tsiri cikin garin maka ko ina aw kuna laka jannatun min nakhil ko mazu ga waɗansu gonaki na dabino wa inabin da inabi fa tufajjira al-anhar khilalaha tafjira ga ruwa kuma na zurga zurga a tsakanin inabin da dabino Hau aw tusqifa as-sama'a kama amsa alaina ke kisafan ko ka rufto sama kamar yadda kake za a iya kama amsa alaina kamar yadda kariya cewa za a iya ka rubuto ta aw ta'tiya billahi ko ka zo da Allah ta annabi wal malaikati tabira ko mu ga malaiku sahu sahu aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko mu ga kana da gida zinari da zinari ba bulo da bulo ba ba suminti da suminti ba zinari kan zinari autar ta ce sama ko mu ga kawai an zuro wata matattala ta ta ta ta sama in ma ka taka ta tafi lan nu'mina lirqika fatawar da hawan da kai sama ba za mu yi imani ba ta gaske hatta tunazzila alaina kitaban nakara har ta ka sauko da wani littafi kuma ta ba mu mun karanta mun gani eh to eh to daga Allah da wannan wai ta yi haka yanzu na aika an mutu ne to wai shine ma'anar laula unzila alaihi ayatun min rabbi yaya za su nemi irin ayoyin annabawa da su bauce ga aya da wamammiya ai dukkan aya a bayan qur'ani take waɗancan ayoyin sun zo sun yi yayin su sun mutu. wanda ya gansu ya gansu wanda bai gansu ba sai dai ji labari qur'ani aya ce da ta zo kuma za ta ci gaba da wanzuwa tana kuma kalubalen da duk duniya kuma ga qur'anin a hannun su ga su kuma suna gani kuma har yanzu sun kasa wallafa wani littafi da za a ce ya goge tasirin alqur'ani sun kasa kari ya kaji su nuna cewa ba daga wajen Allah yake ba kirkiro shi a kai to wannan an ya isa mu'jiza laula unzila alayhi ayatun min rabbi haka suke cewa da Allah yake kace da su in inna ma anta munzir wato inna ma anta munzir sani dai kai munzirin mai gargadi ne amma ikon zuwa da mu'jiza kuma daga wajen Allah yake har aunu ne yake kace da su lau anna indi ma tastajiluna bihi la qudi al-amru bayni wa bainakum da a hannuna azaba take kamar da kuke nema ai da an gama da kawai sai in sako muku ita amma a wurin Allah take baya zuwa da ita sai lokacin ne إنما أنت منذر كي برقتيني أيكك ليس عليك هداهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فأيكك وأزيد برقتي ولكل قوم هاد كما قوة الأمة سنة هاد ميسية فيها wannan mai shiryarwa malamai sun yi maganganu wane ne mai shiryarwa tafiyar magana shine manzo kowace al'umma an turo mata da manzo Don Allah ce wani kulli ummatin rasu. wa in min ummatin illa khala fiha nadir kowace al'umma sai da aka turo musu da manzo saboda haka kai yanzu kai ne manzon da aka turo don ka fadakar da su ko su ji ko kasu yana kuma ya rage الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وبنجد تعالى شيء يسن أبن دكوة ما تفكي توكدك zakarin wa unsa cewa namiji ne dan ko mace ne tagwaye ne ko ɗaya ne wa ma tajidul arham kuma ubangiji ta'ala shi ya san abin da mahaifa take ragewa wa ma tazzat da abin da mahaifa take tarawa wato wannan duk ya ke fanci ilimin Allah ba mai tarayya da Allah wajen wannan ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wannan ma din ma ya'lamu ma tahmilu ko dai ta zanto mausuliya ko ta zanto masdariya idan ta zanto ma mausuliya ya zanto daidai da ma'anarta da allazi ya'lamu allazi tahmilu kullu unsa ya san duk abin da wato mace mai ciki take dauke da shi namiji ne mace ne kaza ne shi ya sani ko ta zanto a'a mace masdariya sai zanto Allahu ya'lamu hamlat kulli unsa ya san cikin kanta ba ma abin da yake ciki ba da dukkan abin da yake ciki ke duka da yi ma'anar suna koma zuwa guda daya to amma wajen cewa Allah ya san abin da kowace mace ke dauke da shi kada mu ɗauka cewa ɗan hukumin sani mara faɗi wannan sana mu yi tunanin ai likita ma zai tarayya da Allah tunda likita zai auna ya gane cewa mu tana da juna biyu kuma yau wata uku da samu kuma likita zai auna bayan ciki ya fara girma an gama halitta ya gane za a yi gudana kaza ga watan kaza kuma ɗa ne namiji ko mace ce ko biyu ne ko ɗaya ne wannan ba iyakacin nan ilimin likita ya kare amma ilimin Allah ta'ala ya san abin ne tun lokacin da yake matakin farko na ɗigon mani wanda a wannan lokacin likita ba zai iya bayar da date na haihuwa ba lokacin da yake ɗigon mani ya san lokacin da yake gudan jini ya san lokacin da yake tsoka kuma ubangiji ta'ala ya riga ya san wannan mutum menene tsawonsa menene gajartakarsa menene aikinsa menene abin da zai a gidan duniya idan ya zo kwana nawa zai yi a ina zai mutu a ina Allah zai karɓi rayuwarsa kin zai zama mummuni kin zai zama kafiri kin zai zama uh, muzurzabi na bai zalika <laughs> duk Allah ya sani wanda gaba da wannan masuliyar likita ba da wannan matsayin ka ce ga mata ta sanar da juna biyu yau wata shida ko bakwai ba ni labarin yanzu za ta yi ya buga ya buga ya auna kwamfuta da nuna masa rana ta ba ga wata ta ko matan to a wani gari zai firamare kuma wace ce mai renansa wace ce mai yayansa aikin mai zai yi kafinta ne injiniya ne kwamishina ne malamin makaranta ne duk wannan likita zai kuma to ubangiji ko ya san wannan don haka sai aka zo da kalmar ma ba a zo ba da kalmar man don ita kalmar ma ta dullu ala zairul aqil kalmar man ta dullu ala al-aqil bil aghlabiyya idan aka ce man wanda to sai Allah ce ma abinda ma'ana Allah bai ce ba ya san wanda mace take dauke da shi wanda wannan shine abin da likita zai iya sani bayan ya zama wanda an gama halittar su kenan ya zama mutu ko namiji sai ya ce ya san abin da don yi nuna ganewar ilimin sa da dukkan kowane zango tun daga zangon farko na shigan ciki har ya zuwa ga haihuwa har ya zuwa ga mutuwarsa Allah ya sani ka gaba da cikin jesan nan wa ma ta al-arham wa ma tazdad ya san abin da mahaifa take karawa da abin da take ragewa to nan malamai suke maganganu daban-daban masu tsarin yawa tsakanin waɗanda su ce mata jizal arhamu abinda mahaifa take karawa ne na ciki ya zama yan tagwaye ko yan uku idan mai haihuwar yan uku ce da eh, wato zaɗi kina da kuma abinda take toyewa haihuwa dai kenan wa ma zaɗi abinda mahaifa take karawa ya zanto tagwaye ko yan uku ko abinda ya sanar ko suka ce wa ma ta jibal arhamu abinda mahaifa wato ainihin take tauyewa dangane da kwanakin al'ada wata daga kwana biyar za ta yi ko kwana uku za ta yi a kowane wata wa ma ta za da abinda mahaifa take karawa dangane da jinin al'ada tun daga jinin al'ada daga cikin mahaifa ke zuwa wata ta yi kwana ah, bakwai wata ta yi goma wata ta yi sha biyu wata ta yi har sha biyar wadan suka ce ma ta biyudul arhamu abinda mahaifa take tauyewa na yawan jinin da ke saukowa lokacin da mace ta haihu jinin biki kenan wa ma ta zat abinda mahaifa take karawa na adadin jinin da ke zuba bayan an haihu kenan za a ga wata ranar da ta haihu ma jini ya ɗauke wata sai ta yi sati wata kwana goma wata sati biyu wata sai ta yi kwana arba'in kafin jini ya yi kenan ma ta biyudul arhamu wa ma ta zat to Allah ya san dukkan wannan abin da yake gudana to wannan ayar karkashin ta ne malamai suke cewa isara ne zuwa ga jinin al'ada ma ta jibul wa ma ta isara ne zuwa ga jinin biki kuma Allah ya ce ya san abin da aka kara ya san abin da aka rike wannan sai ya nuna tantance wani adadi na jinin al'ada ko jinin biki dangane da mafi karancinsa ko mafi yawancinsa babu wani nafsi karara daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam da haka sai ijtihadin malamai ya yawaita wannan su yi ijtihadi su ce kaza ne wannan su yi ijtihadi su ce kaza ne shi yasa a cikin mas'alolin fikihu daga cikin mas'alar da take da karanci na nafsi take fama da talaucin nafsi akwai matsalan haila tana fama da talauci na nafsi imma na qur'ani ko na hadisi hadisan haila ba su da yawa ta da su ne shi yasa sabani yayi yawa kuma hukunce hukuncin su suke da wahala duk da cewa kila za ka ga da sauki wannan in ka karanta a mazhabanci amma in ka tattara maganganun malamai ba abin da ya fi gane hukunce hukuncin haila wahala kuma yana da matukar muhimmanci saninsa saboda su da hukunce hukuncin masu yawa haila yana da ta'alluki da idda cewa mutum suna cikin idda ko ba ta in tana cikin idda ke nan bai halitta gone ne ma'auranta mijinta na da yana dama ya dawo da ita in sakin nan ya zama akwai komai ta fita daga cikin idda ta riga ta kuɓuce wa mijinta na farko ya ke nan wani bazawari ya fito wannan hukunce hukunce din sannan lokacin sallah sannan yin azumi sannan yin tawafi duk wannan yana ta'alliki da ni. haila tabbatar mata da gado ko rikin tabbatar mata biyu da ta'alliki da haila mutum ya tafi matarsa ta je ta yi jini ɗaya ta yi biyu kafin ta yi na uku sai ya mutu kaga har yanzu na a matsayin matarsa don haka za ta fi gado matukar saki ne na komi ta riga ta yi jini na uku ta riga ta fita daga haila yanzu ba yadda za a ɗauki gado a bata dan bata cikin matansa to kaga duk wannan haila na da alaka da waɗannan ababen shi yasa yake da wahala to don haka sai malamai suke cewa duk isara ce karkashin wannan ayar in ka duba littattafan da suke na abin da masu fada da magana za a ga dogayen maganganu a kai dangane da cewa ya ko menene mafi karancin kwanakin da suke yi me mafi yawan ciki saboda nan ma akwai wata rigimar a ciki don Allah ya ce tajibul arham wa ma tazkat wadan suka ce tajibul arham abinda mahaifa take tsayewa na adadin da wata da ciki ke yi kafin haihuwa wata daga yayi wata shida wata wata bakwai tara ta haihu wa ma tazdat abin da kike karawa to ka ga nan sai Allah ya bari a buɗe mafi karancin bai ambace shi ba mafi yawancin bai ambace shi ba to kaga mafi karancin da ciki ke yi a haifar da shi shine wata shida da zaran an mace ta wata shida a gidanka an ɗaura aure yau wata shida da tarewanta to kuma ta zo ta haihu za ta da daman kai inkarin ka ce ba ɗana bane ba matukar ta yi wata shida zuwa abin da ya sama in bai kai wata shida ba wata biyar da yi biyar da rabi ta haihu tana da zama ka ce ba kanka ba ne ba saboda ka'ida da ne ciki komin yadda bai dafe ba ita wata shida to amma mafi yawancin ka ba nan kuma a nan rigima take shi shi ne mafi yawancin ka waɗansu ce shekara biyu duk cikin duniya ba wuce shekara biyu malibu sai yana cewa shekara hudu kai yana cewa ma biyar har yana zaune wani ya ce mun samu magana daga Aisha Aisha ta ce ciki baya wuce wata kaza sai ce kai yaka ga makauciyar mu nan gurin matar Muhammad ibn Ajlan ba ta haihuwa duk ciki idan ta samu sai yi shekara har ma aka sa mata suna Amilatul Fid mai cikin jiwaye ba kici to ya za ka yi da wannan ga shi idan muna gani kiri da kici ya za ka ce ta ga anan ma rigima za ta taso ta saki mace shekara daya shekara biyu da ta yi aure ba sai ta haihu dan waye وما تجيد الأرهام وما zidar. Allah ce wa kullu inda hu bi miqdar wa kullu in kowane irin abu inda hu a wurin su Allah bi miqdar an samu ta gwargwado da iyaka shi Allah ta'ala wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ko bai sani ba to sai ce alimul ghaibi wash shahadati al-kabirul muta'al alimul ghaibi shi Allah ne masanin gaibi wanda shi ba wanda ya san gaibi wasu hadisi ne masanin abin da yake fai yake bayyane al-kabiru Allah ne mai girma al-muta'al ne wanda yake madaukaki to shi ne madaukaki daukakar zafi madaukaki daukakar mulki madaukaki daukakar sha'ani ubangiji ta alana da dukkan wannan daukakar guda uku shi shi ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun daidai ne a cikin ku man asarral qaula wanda ya surranta magana bai faɗa ba bai fito da ita sarari ba wa man jahara bihi da wanda ya bayyana duk ɗaya ne a wurin Allah da wanda ya rada da wanda ya kela da ƙarfi duk ɗaya ne ubangiji ya san wanda ya rada nan kamar da ya san wanda ya kela din wa man huwa mustaqbil lillahi haka da wanda yake boyuwa cikin duhun dare ya je ya aikata wani aiki na alheri ko ya aikata kishiyansa wa saribun bindahar da wanda yake yawo da yini ya aikata wani aiki duk Allah ya sani yanzu na nuna matukar ilimin Allah wato yana nuna fa'in ilimin Allah ta yadda ya san mata hamilu kullu unsa wa ma tajibu al-arham wa ma tazad haka ya san wanda ya sirranta magana haka ya san wanda ya boye haka ya san wanda yake a cikin duhun dare na alkhairi ko kishiyansa haka ya san wanda yake a cikin hasken rana saboda haka wannan abin da yake nuna wa dan dan adam ya ji tsoron Allah dan dan adam ya kiyaye dokar Allah shi yasa duk inda aka samu mujtama aka samu society da yi imani da Allah ne imani ba a bukatar ma'aikatan tsaro shi yasa a lokacin annaba ai ba ma'aikatan tsaro masu yawo suna kamo masu laifi sai dai sojoji wanda za su kare kasa daga farmakin waje amma cikin gida kowa lafiya ta kala saboda me saboda wato ashuru bir raqaba kowa na jin cewa inna allaha kana alaikum rafiba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil layli wa saribun bin nahar kowa na jin wannan rasaba din shi yasa jin tsoron Allah kawai zai sa ba zai laifi ba ba wai dan sanda ba to daga lokacin da ya zanto ba wani sinadarin hana laifi sai dan sanda to dole laifi yayi yawa ko mun yawan yan sandan fa kamar da rabin kasar nan yan sanda rabi kuma su zanto fararen hula in dai ba tsoron Allah cikin zukata sai an yi laifi in ba a jin wata da cewa ubangiji na gani na mala'iku na rubuta abin da shi shine bambanci tsakanin mummuna da kafirai da yanzu duk inda musulmai suke koyaya suke dan aiwatar da musulunci din nan da za ka hada su da inda kafirai su yanzu da ka tsallaka kudu tafiya ta kilomita biyar bayan gari sai zama maka alfajir amma nan arewa har yanzu akwai yankunan da za ka yi tafiyar dare ba tare da ka samu matsala ba har yanzu kuma akwai wurin da za ka samu a cikin gari ba ka tsorata kila sai ka fita bayan gari amma a kudu kana gari na tsorata kake saboda me ba ta jin wannan shuhuri mara tsaba inna allaha kana alaikum rasiba ba ta jin shuhuri mara tsaba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi lokacin annabi ba magana yan sandan tsaro idan mutum ya laifi sai zo da kansa ma izai laifi zo sai ya annabin Allah na yi zina annabi ce kai dai ko dai ka shafe ta ne ko dai ka yi wasa da ita ko dai ka rumsa yace ya annabin Allah ka zane wani dan sanda ya ta zo yasa in ban da imanin ka ga wani jiya ta wuce ce ita ma ta yi zina ga ciki na zina ne annabi ce ba yadda za mu tun da ga da ta yi ta ga ciki sai ce amma ki je ko kin haihu ki dawo a yi miki haji ta je ta haihu ta dawo da dan yace ce ki sai kin yayi sai yake kala biyu haulai ne kamilai ne liman arada an yatim marrata sai yayi jaririn ta kawo shi yana cin gurata gaban annabi dan matar annabi mai taita ta ce ni ke da zo rana kaza din nan ga watan kaza a dai jefe ne na yi zina wani dan sandan dan ka ta kare ka waye ya dole ta yi tsaya cewa in mata gudu zan kamo ta a wani kurkuku aka ajiye ta ballantana a ba ta bin uku a yi ne a ɗauki gando ba wanda yin tsaya da kula da ita ta gudu a dauki ne dafa tuwo a ta ta cinye abincin ta sha ruwan duk waye wannan daga cikin kudin gwamnati ba abin da aka mata wannan ita ta wasan kanta kuma ta su ta gabatar da kanta a suur bil raqaba kenan shi yau duniya take bukata ta rasa duk inda aka ci gaba ga 'yan sandan ciki ga 'yan sandan waje ga 'yan sanda na bil'adama ga 'yan sanda na karnuka ga 'yan sanda na birrai ga kwamfuta da ke leko masu laifi amma a kowane mulki ta yi laifi sai Allah ya ce mai lahu mu'aqibat lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

in ma wannan zai barka baya barin wajen sai wanda zai maye gurbin sa yazo su ne ba masu bin juna min bayni yadayhi wa min khalfi gaba gare shi da baya gare shi hu suna ba shi kariya min amrillahi da umarnin Allah ta'ala suna ba shi kariya ta musamman su kare shi daga sharrin aljan su kare shi daga sharrin duk abin da yake ma'abucin sharri sai fa abin da Allah ya riga ya kaddar dama sai ya same to wannan sune mu'aqibat shine annabi fassara wannan cikin wato hadisi yace ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna canjin aiki gare ku dare da rana yace suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asubai wato lokacin da za a yi sallar la'asar lokacin tafiyar waɗansu kenan da saukar waɗansu haka lokacin asubahi lokacin tafiyar waɗansu da saukar waɗansu su waɗanda suka koma da Allah lokacin da duk suka je Allah ya san da ake ciki amma sai ya tambaye su kai taraktum ibadi sai su taraknahum wa atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun ai sun zo da al'asar muna cikin sallah kuma za su tafi da asuba muna cikin sallah sai su mun je mun same su suna sallah mun baro su kuma suna sallah to shine falalan da ke nuna wannan sallolin guda biyu asubahi da la'asar musamman kuma da yin ta cikin jami'i an gane ko to kaga wannan sune mu'aqibatun min bayni yadihim min khalfi sannan suna daga cikin mu'aqibat din dai mala'ikun da ke rubutu wa yalfizu min qawlin illa ladayhi rasibun atid an yamin wa an shimal ga na dama ga na hagu kowanne na rubutu ga wa inna alaikum katibi kiraman katibin ya'lamuna ma fadu dukkan waɗannan mu'aqibat wanda suke ba dan adam kariya su kare shi bayan haka kuma su kiyaye ayyukansa gobe kiyama a karanta masa baya ba da zaman ya mutu komai yayi an rubuta, an dawwala duk abin da yi Allah ta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle Allah ta'ala baya canja wani abu game da wata al'umma hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja su da karan kansu ma'ana lokacin da mutane ke cikin tsanani Allah baya fitar da su daga cikin tsanani ya mai da su cikin yarwa, har sai sun canja daga saba ma Allah sun koma yi masa da'a haka lokacin da suke cikin yalwa Allah baya fitar da su daga cikin yalwan ne ya kai su cikin sanni har sai sun canza daga da'a din nan sun koma sabo shine la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan duk inda al'ummar musulmi suke gwargwadon biyayyar su ga Allah gwargwadon yadda Allah ta'ala wato zai sa musu yalwa a cikin al'amuran zai sa musu sauki zai ba su haɓaka ta tattalin arzikin kasa da rayuwa da walwala da jin daɗi gwargwadon yadda suka saba gwargwadon yadda Allah zai tantana musu wahala da rashin kwanciyar hankali kuma kowa ya rinka ture laifin wannan ya ce laifin su wani ne wannan ya ce laifin su wani ne a ce laifin gwamnati ne gwamnati ce laifin talakawa ne laifin sarakuna ne laifin malamai ne laifin ya ayyuan nasu ne a rasa duk da Allah ya bude musu duniya tunda ita ce nan kurunkus daga duniya sun riga sun gama falamma da su ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wato yayin da suka manta abin da aka musu wazi da shi Allah ce sai muka buɗe musu ni'ima kowace iri da daula kowace iri da walwala kowace iri har sai sun riga sun dala da wannan a kazinahun baktatan kawai sai mun rike su ba zato ba tsammani a kama su da azaba ko mutuwa ta zo ta rike su amma kai muni sai a hada ka da wahala dan ko ka mu zuwa ga Allah ta'ala sannan hada wahalar nan da ake wa mutum akwai tana da abin nan na farko dai domin ka dawo zuwa ga farkin gaskiya na biyu kuma kila ka saba ma Allah a da shekaran jiya ubangiji ta'ala yana so ya maka gata ya kama ka da azabar duniya baya son ya kama ka da ta lahira to a nan gidan duniya sai a tsora maka wahala. da matsalolin rayuwa wannan in dai kaga kana biyayya ga Allah kuma ga wahala tana samun ka to Allah na son ya san kare zunuban da ka taba yi a baya fa'idar ki lokacin da Allah ce man ya'mal su'an yujza bihi ya saukar da aya cikin surtin nisa duk wanda ya aikata mummuna sai an masa sakamako da shi sai sai zana abubakar ce mun banu mun lalace ya cikin waje sai kiyama sai annabi ce dakata ba ka yin ciwon kai ba ka saka kaya ba ka zazzabi yace to wannan ana saka muku ne a nan gidan duniya don ku dan sha wahala a nan a can gurin sai ku waye gari an kankare zurgun amma ba ana nufin yuzu da bihi fil akhirah ba a nan duniya ne idan kai abu sai a Allah na san yi maka gata sai ya tsora maka wahala a tsora maka talauci a tsora maka fatara a kore ka daga aiki ka fada a jarabawa a kore ka daga aiki a rufe kantinka a kasuwa shiru duk waɗannan kana kiyamun laili kana karatun qur'ani kana salatin annabi duk dan Allah ya jarrabe ka sai a kankare zulubin ka sai in ka taka sai an kankare zulubin ka إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا إذا الله تعالى ينفع تمتاني دون ممونا ساكمكو فلا مرد له با وندي إسيكالي ومتاني وانا أبو wa malahum min dunihi min wal kuma su mutane malahum ba su da wani min dunihi koma bayan Allah min walin wani mataimaki wanda zai taimake su in ba Allah ba sai هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق وبنجي شيني ke nuna muku wato walkiya lokacin da hadiri ya taso sai ga walkiya wannan walkiya din khawfan wa taba khawfan domin razana suwa wa tama'a da kuma kwadaitarwa an gane ku ubangiji ta'ala na sanya wannan walkiya ta zanto zuwa ga matafiyi matafiyi na cikin duhun daji bai zo gida ba ya ga ana hadiri ya taso da walkiya kada hankalin su zai fita shi wa tama'a mazaunin gida shi ya ga walkiya yana sa ran za a yi ruwan sama gona za ta fita to wannan cikin hikimar Allah shi ke gudanar muku da wannan wa yunshiqu sahaba kuma ubangiji ta'ala shine ke halittar girgije astikal wanda yake mai nauyi wanda ke dauke da ruwan sama kan ba adadi goran ruwa ba adadi ba za ka iya lissafe galan din da yake dauke da shi ba shine as-sahab girgije astikal mai nauyi wato babba ya zo ya zubar da ruwa duk gari ya jika sai ta ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya ƙaddara yadda za ka ga hatta tsawa tana tasbihi. Tsawa da muke ji lokacin da hadiri ya taso tana yin tasbihi ga Allah. bi hamdihi dan godiya ga Allah wal mala'ikatu mala'iku ma suna yin tasbihi min khifatihi saboda jin tsoron Allah Ya kafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wa yursilu sawaika ubangiji ta'ala shi ke aiko da wato ainihin tsawa ta sauka sa'ika ke ta sauka daga sama fa yusibu biha man yasha ya samu wanda ya ga dama da ita ta sauka a kansa ta zanto sanadiyyar tafiyar rayuwarsa wa hum yujadiluna fillahi duk da irin ababen nan da muka lissafa na ayyukan Allah wa hum sai ga shi su kafirai yujadiluna fillahi suna jayayya cikin lamarin ubangiji suna jayayya wajen a kaɗai sashi shi kaɗai da ibada da bauta wa huwa jadidul mihal shi ko shine mai tsananin karfi mihal ko ka ce karfi ko Al-Mihal mihal dabara kowanne daga cikin an fassara wannan da ita kuma kowanne wato yana lazuntar dan uwansa domin karfin da ba dabara a ciki ba ya da amfani dabarar da ba karfi ba ta da amfani saboda haka shadidul mihal bi ma'ana shadidul quwwati wa shadidul batsi subhanahu wa ta'ala yana da karfin dabara yana da karfi kuma wajen gudanar da al'amuransa sai ke lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطت كفيه إلى الماء إلا كباطت كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق ubangiji ta'ala shi ke da kira wanda yake na gaskiya wato kira zuwa ga tauhidi kenan kira zuwa kadai ta Allah wannan shine kiran gaske da haka wasu malaman suka fassara da'watul haqq wa ita ce la ilaha illallah wallazina yad'una min dunihi wadanda suke bauta wa wani wanda ba Allah ba mun fassara yadda una da cewa bauta saboda addu'a iri biyu akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala kowanne kuma aya tana kunta wallazina yad'una min dunihi wadanda suke kiran wani ba Allah ba ko suke bauta wani wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in su wadanda ake kira din la yastajibuna lahum ba sa ansawa masu kiran nasu bi shay'in da wani abu ba su da ikon kawo amfani ba su da ikon ture illa ta ba su ikafai sai dai face kamar mutumin da yake mika tafin hannayensa ilal ma'i zuwa ga ruwa bulu ga fahu don ruwan ya taso ya zo bakinsa ma'ana mutum da ya ga girgije a sama sai ya mika tafin hannayensa don ruwa ya zo ya shiga bakinsa ko mutum ya zo rijiya babu ganjawo ruwa sai ya mika tafin hannayensa don ruwan ya taso ya shiga bakinsa zai yi yanzu abun nan da yake raja ne wannan raja din la ya tahaqqaq abadan ba yanda za a yi tabbaci fatan sa na kawai ruwa yazo zo wadan suka fassara cewa a'a shine kamar mutumin da ya hango ruwa daga sama idan kana tafiya da rana musamman akan titi kwalta in zafin rana ya zafin rana san nesa za ka ga abin da ake kira sarab wato niya kamar ga ruwa can a kwance amma in ka je sai ga ba ruwa bane ba kana sa ran da kaje za ka samu ruwa to amma sai ka ji ka samu ba zuwa ba to kamar haka ne duk wanda yake kiran Allah yake kiran wani kai wanda ba Allah ba tsammaninsa da ya kira shi an samu sa sai ya zanto ba zai samu komai ba ba biyan bukata duk wanda ka kira wanda ba Allah ba mabukaci ne Allah kadai shine alganiyu an gane ku wa ma huwa bi balighi ubangiji yace wannan ruwan ba zai taba zuwa sa ba ta wannan hanya da muka ambata wa ma ul kafirina addu'ar kafirai ba bata zanto bakin komai ba illa fi dalal ba a cikin wato ainihin fata da haka baya halatta kiran wani Allah da nufin wannan wani Allah din wato ainihin ya kawo maka amfani ko ya kare ka daga cuta baya halatta kiransa lastilalan wala musharakatan istiqlal da ke wani Allah ke kira shi kadai musharakatan ka kira Allah kuma ka gwama da wani wali ko wani shehi ko wani mala'ika ko wani aljan ko wani wanda ba Allah ba ubangiji baya yarda ai haka dan shi Allah shi aljanna don duk wanda ake kira baki ba ba ya da dama a wajen Allah hanyar da ke sa ka samu wani abu a wurin mutum shine imma zanto ya mallake shi ko ya zanto yana tarayya da wani wajen mallakarsa ba na shi bane shi kaɗai su biyu suka haɗu suka yi ko ya zanto baya mallakarsa amma ya taimaka wannan mutumin ya mallaki kaga yanzu yana da alfarma a wajen ke yana da ikon alfarma a wajen ko ya zanto babu ɗaya daga cikin ukun nan amma yana da shiga a wajen ta yadda in ya je ya nemi dama za a iya bashi ya roƙa a bashi to wannan su ne hanyoyin guda hudu waɗanda Allah ya ambace su wato a cikin surtu saba قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة duk wanda aka kira ko mala'ika ko wani annabi ko ma aka kira ba ta mallakar daidai kwayar zarra a sama ko a ƙasa la yamlikuna mithqala ba ya kore wannan ba tunda ba sa mallaka za a roke su kenan wa ma lahum fihi ma min shirkin kuma ba haɗuwa suka yi da Allah suka yi kamfani ba Allah na da rabi su suna da rabi ba su da wannan na Allah ne shi kadai ba su mallaka ba gaba daya ba su mallaki rabi ko wani sashi ba shine wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir kuma a cikin su ba wanda ya ba Allah gudunmawa yayin da Allah zai gina sama yayin da Allah zai gina kasa yayin da Allah zai sa albarkatun kasa yayin da Allah zai sa arzuka a cikin kasa ba wani cikin su wanda ya ba Allah gudunmawa yanzu me rage sai ka ce a cikin sa akwai dan gata wanda in ka roke shi ya roko ma Allah ya baka wannan kuma shine ma'anar ceto kenan to shine ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير duk tauhidi yana cikin qur'ani in ba qur'ani ba sai kowa ba zai tsaye fahimta tauhidi ba yanzu na aika kore komai ceto ne zaka zaka rike jiki shi ne a majinginarka to sai ce ba wanda cetonsa zai amfani sai wanda Allah ya masa izini to ta yaya za ka kai gane Allah ya yi wa mutum izini izinin nan ko dai a duniya ne ko a lahira idan a duniya ne ba ka da hanyar da za a gane Allah ya yi izini sai ta hanyar Qur'ani ya ambaci sunan wani cewa wani dan gata na ne na ba shi dama ya ke to ya ambaci sunan shi ya ambaci sunan su to ko ka jira a tashi kiyama sai Allah ya nuna shi to wannan ko baka da tabbaci shi ne wane ko ita ce wance ko su ne su wane ta yaya za ka kana shi daga nan idan an je san ko mai mutum ce ba bane ba fa sai ka yaya a ce tun da shi ke mallakar gaba daya sai ka roke shi ya Allah sani cikin ceton masu ceto shi ya san suwa ne ne masu ceton kai baka san su ba amma idan ka ce ya Allah sani cikin ceton wane yanzu kana baiwa Allah labari wane mai ceto ne kuma shi Allah ba shi faɗa maka ba wane mai ceto ne tunda bai ambaci sunan shi ba ko a qur'ani ko a hadisi to sai ka yaya sai ka ce ke ta masa zato nake ni ma sai in ce ina ce ta sawa ta ce na zato ba haka bane ba ka ce ta sawa malamin ka zato in ce ta sawa na zato ka ce ta sawa wanda kowa to shikenan kowa ma to kowa ma bai fito ne sai ka ce ta sawa kowa zato yo kai za ka yi daka munana kanka zato ko ka munana ma'aikinka zato ko ka munana malaminka kaga duk idan mutum yayi wannan tunanin sai ga to ina ina ina aka zo da aka yi wannan din cewa su wane ba su fito ne su wane a ina waye ya nada su waye ya ba su to amma ba za a taba fahimta haka ba dole sai an bi qur'ani sai an bi hadisin annabi shine ma'anan wa ma ul kafirin illa fi dalal saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan bai kuskure kuma ya mana وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم na'am malam ya tambaya na farko yana cewa mace ce ya saki matarsa tana da juna biyu eh. to yaya hukuncin wannan sakin jama'a saurara da Allah mutumin da ya saki matarsa tana da juna biyu matsala biyu ce a takaice matsalan farko yin saki ya yiwu ko bai yi ba alal hakika saki ya yi kuma saki lokacin da mace take da juna biyu saki ne wanda ya halatta duk da cewa cikin malaman fikihu akwai wanda suke cewa sakin mace da juna biyu bai halatta ba suna kirga a matsayin as amma a karkashin nassin qur'ani za a fahimci cewa ya halatta wanda wannan shine fatawar sauran malaman dan Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna wato ma'abuta juna biyu yadda su shine su haifi abin da ke cikin to kaga da Allah bai halatta cikin ba da ba ma zai shagalta galtaba wajen ambatan ga yadda za su yi ta yadda ubangiji ya tsaya ya sharhi yadda za su yi yadda wannan dalilin ne kan cewa sakin ya yi wannan dalilin ne cewa kuma kan cikin ya halatta to da aka duk wanda aka saka cikin juna biyu ta tafi yanzu abin da ya rage shi ne iddar ta ba za ta zanta ta fita daga idda ba sai lokacin da ta haihu ko yau aka sake ta sai ta haihu gobe ko jibi kaga bayan kwana biyu kenan ta riga ta fita daga idda ya halatta sai aure sannan abu na gaba wajibi ne ga miji ya zanto ciyar da ita shayar da ita wurin da za ta zauna ya biya haya in gidan iyayenta ne ciyarwa da shayarwa duk yana kan wuyansa har ya zuwa lokacin da za ta haihu in ta haihu kuma dole zai ciyar da ita saboda shayar da ɗansa sai dai faɗin ya samu wata mai mai shayarwa kuma suka yi tafaki ya karfe ɗan ya je ya bayar wani wuri haya dan a shayar da a shari'ance akwai wannan amma in ba haka ba shi ne zai ɗauki nauyin ciyar da ita don saboda shayar da ɗansa malamin tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin matar da take haɗe wasu ƙwayoyi domin ta tsaye da jinin haida don ramadan ƙwayoyi da mata suke sha don saboda su tsaye da jinin al'ada saboda su samu daman azinta watan ramadana wannan ƙwayoyi baya halatta mace ta yi amfani da su sai ta nemi izinin mijinta in ko ba ta da miji mutu ta iya amfani da kayanta wannan ta fuskar yin amfani da shi kenan ta fuskar neman izini inda miji sai ta nemi izini in ba miji ba lalle ne sai ta nemi izinin kowa ba na biyu kafin ka yi amfani da wannan kwayoyi ka tabbatar ta tuntuɓi likita kuma ta tabbatar an auna jininta don dace wasu da jininta saboda akwai lokacin da wannan kwayoyin suke haifar da matsaloli suna haifar da kansa suna haifar da cutuka da dama da haka ya kamata kiyaye mata su kiyaye idan an riga an auna jini an tabbatar wannan maganin sinadarinsa ya dace da reaction din jiki ba zai haifar da wata cuta ba to shi kenan ya halatta shi amfani babu wani hali a cikin wannan bayan kin mai zargi na'am in ko an yi bincike an tabbatar zai cutar to musulunci ya haramta ma musulmai yin amfani da dukkan abin da zai cutar da shi bai halatta ba na'am malam ya tambaya ta ga yake cewa wai menene ainihin ma'anar kalmar maula dan ana dangana ta daga mutum kuma ana dangana ta ga Allah kalmar maula tana daukan ma'anoni daban-daban kalmar maula tana nufin bawa kuma maula tana nufin ubangida da bawa da ubangida kowanne ana ce masa maula an gane ko wanda jerin magana shine zai tantance a ina kai amfani da ta kowace ma'ana take nufi da ita sannan maula tana zuwa da ma'anar wato shugaba an gane ku sannan maula tana zuwa da ma'anar mataimakinka tana zuwa da ma'anar dan uwa tana zuwa da ma'anar dan kanin mahaifi ko dan kanin dan wan mahaifi wanda kai da shi mahaifin ku uwa ɗaya uba ɗaya ya iya zama maula ɗinka a larabci yana zama maula sannan kalmar maula kuma ana jingina ta zuwa ga ubangiji zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum duk wannan ma'anonin na'am malam cikin tafsiri je kai bayanin wahayi kace akwai wahayin da ake sako wa mutum haka da kuma wahayi irin na annaba daban to wannan ya dan rikitar aka ce kaɗan ƙara yin bayani kaɗan. abinda nake nufi da wahayin da ba na annabi ba shine irin wahayin da aka wa mahaifiyar annabi Musa da eh, da wahayin da aka yi wa nana Maryam wato mahaifiyar annabi Isa alaihi salam da su waɗannan bai mai su annabawa ba. An gane ku? Irin wahayin da aka yi wa gudan zuma duk wannan bai mai su annabawa ba. Da haka ba a kafa hujja da wannan duka da cewa yanzu idan wani zo ce an masa wahayi ga wani abu idan ka karanta akwai falala to sai mu tambaye shi kai annabi ne ko ba annabi bane ba da zaran ya ce shi annabi ne kaga babu sauran wani bayani ya fitar da kansa daga cikin musulmi idan ce ai ni ba annabi bane ba amma waɗanda ba annaba ba ma ana musu wahayi sai mu ce to da aka yi musu wahayin aka ce su kisarwa al'umma dan sai su zo wai firgitar da kai sai su ce wa ai kudan zuma ma an yi masa wa'ayi sai ya zanto ba za a yi wa waliyin Allah wa'ayi ba yanzu da wali da kudan zuma wanne ya fi falala ya mu ce wali ya fi falala ba shi kenan ba to ya za a yi wa kudan zuma wa'ayi ba za a yi wa wali ba sai mu ce in dai irin wa'ayin da aka wa kudan zuma wali ke so mun ba shi Wa'ayin da aka wa kudin zuma a ta su min da buyuta wa min ashjari wa min ma sun ma kudi min kullum samarati shi fasliki subul rabbiki zulula abin da aka wa wahayi kawai ta gina gida wanda za ta shiga ta kwanta irin wannan aka wa ka? ba shi ne ba sun da ya kawo almushabbahu ya kawo almushabbahu bihi ya kawo adatu tashbihi da kuma waje bai sai mu ce mun sallama da waje bai din wannan wa'ayi ne wannan ba wa'ayi ne a yi masa irin wa'ayin da aka wa kudin zuma shi kenan an zauna lafiya amma bai bai kawo wani abu ya zo ce mana akwai falala tunda kudin zuma bata kawo mana wani abu ta ce akwai falala bata kawo falalan zikiri ko falalan salati ko istighfari ko wata sallar nafila ko azumi ba haka kawai ta kame bakinta ta ci ta sha ta shiga cikin kejinta to shi ma sai ce ta shiga cikin kejinta magana ta gane na'am malam sai tambaya tarihin tambayar ta jiya wane ne ibnu qayyim al-jawzi to wannan ku ya hakuri sai gobe dan naga duk mutane sun sai lokaci yayi to sai sai wannan na kusan karshe ko in ce na karshe wani yace mutum ne ya saci dukiyar mutum sai yayi alkawari yace zai mayar masa bayan ya tuba amma bai samu dukiya wajen mayarwa ba to yaya wannan za ta fada a kansa ko kuwa akwai wani alƙawari. ba ta faduwa zuwa zai neme shi ya ce ka yace in ma ya san in ya faɗa masa dukiyar ba zai iya yafewa ba ya ce wani na taɓa a ka a wani lokaci da ya gabata kullum suna ina jin tafe shi da haka ina fatan ka yafe mun kar Allah ya kama ni da wannan a jumulce ce ya ce maka ta yabo. yan in bai yafe ba sai ka ji shi tambaya ta karshe malam menene hukuncin wanda ya yi istimna'i istimna'i bai halatta ba istimna'i haramun ne karin bayani sai gobe in Allah ya kyauta assalamu alaikum